hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da ashirin da ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna cikin kitabul itiki wanda a cikin wannan kitab yau za mu tashi babi na shida a ciki babu itikil mushrik حديث ندب ديا دريد ديا دا أشرين دا عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه أنه آتت في الجاهلية مئة رقبة وحمل على مئة بئير فلما أسلم حمل على مئة بئير وآتت مئة رقبة قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الحديث وقد تقدم في الزكاة yace babu itikil mushrik babu da yake magana dangane da 'yantawa ga mushriki an hakim ibn hizam an karɓi wannan hadithi daga hakim ɗan hizam radiyallahu anhu Allah ƙara masa yadda annahu a'taka fil jahiliyyati mi'ata raqaba a jahiliya ya yanta wuyaye ɗari Wahamala hamala ala mi'ati ba'ir kuma ya ɗora mutane akan raƙuma ɗari falamma aslama yayin kuma da ya musulunta hamala ala mi'ati ba'ir ya ɗora mutane akan raƙuma ɗari wataka mi'ata raqaba kuma ya yanta wuyaye ɗari kala ya ce fasa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi sai ce wa zakarar haditha sai ya ambaci hadithin kaddama qaddamatis zaka wannan hadisi ya gabata cikin babu zaka karashin shine yake cewa yake cewa ya aita ashiya a kuntu asna'uha fil jahiliya yace ya ma'aikin Allah ba ni labari dangane da waɗansu abubuwa da nake aikatawa a jahiliya kuntu atahannasu biha na kasance ina neman kusaci zuwa ga Allah da wannan abun فقال رسول الله صلى الله عليه wa sallam. sai manzon Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata gare shi yace aslamta ala ma salafa laka min khair ka musulunta akan abin da ya riga ya shuɗe wanda ka aikata na alheri Ta wannan gaba idan muka duba yace babu itil mushrik al-itqu masdari ne ya tamili ya zamo an yi idafatul masdari ilal fail au al-maf'ul ma'ana an danganta shi wannan masdari akan wanda ya aiki ko kuma aiki ya faɗa a kansa wato gwari-gwari shi ne idan aka ce itkul mushrik ko dai ya zama shi wanda ba musulmi ba shi aka yanta ko kuma wanda ba musulmi ba shi yan tawani to wanne ake nufi a cikin hadisin za mu ga cewa duk biyun za su fito a cikin hadisin shi wanda ba musulmi bai yanta wani sannan kuma wani yanta wanda ba musulmi ba to sai ke cewa an hakim ibn hizam radiyallahu ta'ala an an karko daga wannan babban sahabi hakim ibn hizam Allah ya ƙara masa yadda shi hakim yana daga cikin al-mu'ammarun mutane da Allah ya masu tsawon rayuwa domin ya yi shekara 120 sittin a jahiliya 60 a musulunci kuma babansa hizam wato da shi da nana khadija uba ɗaya suke domin shi hakim ibn hizam ibn huwailid ibn asad ibn abdul uzza ibn qusay sun haɗu da manzo laifin salatu salamu a cikin kakansa qusayu to kun ga shi huwailid wanda tasghiri ne na khalid shi ya haifi nana khadija kenan da nana khadija da shi hizam akalla mu ce babansu ɗaya kenan ita na khadija ta zama babbo a wajen shi hakim ko abinda wasu malamai suka ce Zairu dan harisa bawan shi hakim ne to ya kyautar da shi ga na khadija ita kuma ta kyautar da shi ga aiki, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka yayi doguwar rayuwa kamar da na faɗa shekara 60 a jahiliya shekara 60 a musulunci kuma akwai wata kasiya da Allah ya masa shi a cikin Ka'aba aka haife shi domin akan bude Ka'aba maza da mata suna shiga to mahaifiyarsa mai suna ko dai an ce safiya ko kuma fahita an yi sabani a sunanta to sai ta shiga da cikinsa to nan take kuma sai naƙuda ta zo mata sai ta haife shi a cikin Ka'aba babban magana kaga wannan wato ko da a jahiliyar mun san babban mutum ne a haifi mutum a cikin kaza ai babban magana ce ko kai yanzu ka ɗan shiga ka fito ai za ka ji daɗi ko to ba suna ci an haife ka a ciki ai za a samu tarihi mai kyau to shi hakim mutum ne wanda yake mai alheri mutum ne wanda yake mai tausayi mutum ne wanda yake mai yawan kyauta to saboda haka ya musulunta a shekara ta takwas shekarar da aka bude makka ana kiransa muslim alfati ko muslimu alfatihi wanda suka musulunta shekara ta takwas bayan wato ainihin bude makka to shine hakim ibn hizam wanda za mu ji wannan ainihin kissa tasa yace annahu a'taqa fil jahiliya mi'ata raqabatin a jahiliyarsa ya yanta wuyaye ɗari kun san su larabawan jahiliya ba sa inkarin samuwar Allah ba sa musun Allah mai iko ne a bisa dukkan kome ma'ana sun yi da gobiya inda aka yi ta taburza da su shine akan uluhiyya su a wajen su wato Allah ayyuka sun yi masa yawa saboda haka sai a samu wasu 'yan ƙanana su dinga isan masa da sakonni ga yanzu irin tunanin ba a ce to yanzu sarkin gari yaushe za a ce a gari kowa zai iya zuwa gun sarki kaga dole sai ka fara da mai unguwa a je gun dagaci a je gun hakimi sannan a isa kaga wannan a rayuwar duniya kenan wanda kuma sifar Allah ta saba da haka subhanahu wataala to shi ta zamu ga ayoyin alqur'ani da yawa suna nuna idan ka tambaye su waye halice su za su ce Allah ne to suna itikadin in sun yi wani abu na daidai Allah zai ba su lada to saboda haka sai ya zamo daga cikin sa ciyarwa yantarwa tausayi fitar da mutane daga matsaloli kuma Allah ya shi mutum ne wanda yake mai kuɗi idan kuma abuntacce to idan mutane sun kawo masa ajiyar kuɗi sai ce a'a ba ajiya ba ce rance ne in ka yadda ma'ana in ka yadda rance ne kaga zai ci gaba da canza eh, juya wannan kuɗin duk abin da ya samu na riba na sane kuma ka ce ajiya ce kaga ba zai juya ba duk lokacin da ka kuɗi ka ce ga kuɗi a matsayin ajiya sai ce sai dai rance to in ka ce ka yadda shi kenan sai ci gaba da juyawa kana amfana shi ma yana amfana a akwai ci gaba da amfana kayan tsafin da ranke ne ba a jiya ba na to saboda haka ya yanta wuyaye ɗari a jahiliya wa hamala ala mi'ati ba'irin kuma ya tsora mutane a akan raƙuma ɗari ma'ana da raƙumi da hidimarsa da kai da hidimarka to sai ya haɗa kuɗi ya baka cewa ka je ka yi haji ka dawo duk abinda da raƙumin zai ci to ya baka wannan kuɗin kai ma abin da za ka ci ya baka wannan kuɗin har ka je ka dawo to sai ya haɗa mutum ɗari sai masa wannan hidimar domin a jahiliya ma kuma suna yin haji irin tasu ta jahiliya to ya yi wannan abu a wata riwaya ma akwai lokacin da ya yanke ko dai akuya ɗari ko akuya dubu ya ce duk a baiwa ainihin miskinai wannan a jahiliyarsa falamma aslama yayin da ya shiga addinin musulunci hamala ala mi'ati ba'irin nan ma sai ya dora mutane a kan raƙuma ɗari wa ka mi'ata raƙaba kuma ya ƴanta wuyaye guda ɗari to wannan shi ne aikin da ya yi bayan ya shigo addinin musulunci ma'ana irin wancan abin da ya yi a jahiliya to tun da ya shigo musulunci to ya kamata a nufin ya irinsa saboda ka sai irin wannan kala yake cewa fasa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi ma'aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi nan ya ce wa zakarar haditha wa taqaddama fi zakat to hadithin kamar da yake a can sai ya ce a ra'aita ya ma'aiki alaika salatu wassalam ba ni labarin ashiya a wa'insu abubuwa kuntu asna'uha fil jahiliya wanda na kasance ina aikata su a jahiliya kuntu atahannatu biha na na kasance neman lada nake da wannan kaga wannan ya nuna ashe su mushrikan akwai nasu ikhlasin su wannan abin da yayi ba neman yabo yake ko jinjina ko a farzanta shi ba shi yana ganin wannan abin da ya na farko wannan bayi da ya yanta ya fitar da su daga kangin bauta su kuma waɗannan mutane da ya ɗora a kan raƙuma don a a girma ɗakin Allah ashe wani abu ne wanda Allah yana son wannan to wannan shi shine niyyarsa ce to na yi wannan ata hannufu. ina neman kusa ce biha da ita Shi ne Hisham ibn Urwa wanda ya rawaito hadisin yace ya'ni atabarraru biha wato ina nufin yin ɗa'a da wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce aslamta ala ma salafa laka min khairin ka musulunta akan abin da ya shuɗe da ka aikata na alkhairi to me wannan gabar take nunawa tana nuna kenan wannan ladar tana nan to mun ce wannan babu itkul mushrik ya hatamil ya zamo yanta wadda wanda ba musulmi zai yi ga wanda suke wa'insu daban ko musulmi ko ba musulmi ba ko kuma wani ya yanta ko kuma shi wanda ba musulmi ba ya yanta wa'insu ma'ana ko mutum ya yanta ko a yanta shi to idan muka ce yantawa ta wanda ba musulmi ba kuma ƙararra ne domin yanzu shi hakim waɗanda ya yanta ba musulmi ba ne Mushirikai ne na larabawa wanda dama ita bauta akwai da tun kafin musulunci mun faɗa ina ji a wasu munasabobi masu zagin musulunci suna ta yana bautar da mutane ba su fahimci musulunci ba shi musulunci ya zo da hanyoyin rage bauta ne da ya zo ya samu ana bauta ya samu akwai bayi to sai Allah ya kawo hanyoyi na yan tabayi kaman kafara ta bihari ko kafara ta rantsuwa ko kuma kafara ta kisan kuskure da sauransu duk wannan hanyoyi ne wanda za a rage ainihin bauta to shine abin da addinin musulunci ya zo da shi to shi hakim kun ga ya'yanta waɗanda suke ba musulmi ba to amma sai aka ce masa aslamta alama salafa naka min khair ka musulunta ga abin da ya shuɗe da ka aikata na alkhairi. me wannan gabar ta nuna wannan gabar ta nuna ashe mutum ko da ba musulmi ba ne in ka fitar da shi daga wani ƙangi Allah zai baka lada saboda hadisi yana cewa fi kulli kabidin batin sadaka duk wata ɗanyar hanta idan ka kyautata mata to akwai lada a wajen Allah subhanahu wata'ala to kun ga shi hakim yi wannan aiki yana ba musulmi ba wanda ya musu aikin ba musulmi ba ne kenan yanzu wanda ba musulmi ba ya yanta waɗanda ba musulmai ba to yanzu me yasa ya samu ta goma tagomashin shine shigowarsa addinin musulunci kun ga waɗancan dai ba musulmai ba ne lokacin da ya fitar da su daga ƙangin bauta to yanzu kasancewar ya shigo musulunci to Allah sai bai tozartar da wancan aikin da ya ba to sai ibnu battal da yazo a fasar wannan hadisi yace to idan hakim ibnu hizam a matsayinsa na wanda ba musulmi ba ya yanta waɗanda ba musulmai ba kuma da ya shigo musulunci Allah ya bashi waccan ladar to wannan ya nuna ashe idan musulmi ya yanta waɗanda ba musulmai ba min babi aula Allah zai masa shi. mun gane wannan wannan za mu ce yanzu tun da ba bauta ake ba Allah kiyaye yanzu a ce kidnappers sun kama wani wanda ba musulmi ba ba yahude ne ba nasare ne ba maguje ne a matsayinka na musulmi sai ka ceto shi daga hannunsu wanda ba aka ceton baya sallah baya azumi in ga yayi gabas balaguro zai yi to yanzu a matsayinka da ka yanto shi ka samu lada a wajen Allah ka samu lada a wajen Allah domin wani kada karramna bani adam dan adam Allah ya mutunta shi kun ba a san rayuwarsa ta gaba ya za ta kasance ba zai iya musulunta zai iya kasancewa ainihin mutumin kirki to saboda haka kenan yanzu ga wanda ba musulmi ba yanta waɗanda ba musulmai ba da ya shigo musulunci Allah subhanahu wata'ala ya bashi ladan wancan aiki ba a tozartar da komai ba to wannan zai nuna mana faɗin Allah subhanahu wata'ala وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا Allah ya yi bayani cewa duk abin da kafirai suka yi za'a shekar da shi ya zama kamar kura da aka ɗaiɗaitar mara amfani kenan to wannan ya nuna idan kafuri ya yi aiki a kafirci kuma ya mutu yana kafuri, ya ba shi da komai wasu malamai suka ce a shi ta goma shi da ɗan adam zai yi ma ɗan adam ko halittun Allah ko ba musulmi bane to akwai ta goma shi da Allah zai masa a rayuwa galibi za ka ga wani mutum da Allah zai sa masa tausayi ba musulmi bane Allah sa masa tausayi da jin kai da taimako to mafi yawan su suna karewa cikin addinin musulunci ina jin na taɓa faɗa muku kissar wata banasariya likita ce mai tausayi ina jin ko faransa ko amerika ɗaya daga cikin wannan ƙasashen dai ta rayu mace ce mai aikin diya allah ya mata tausayi idan an kawo mara lafiya ta yi mata hidima a cikin ajihunta kuma idan an kawo marar lafiya sai inda karfin ta ya kare kan sai ta ga ya samu kyakkyawan yanayi ba gajiyawa haka sai ta wannan abin to tsohuwa ce Allah sai ya kaddara wata rana waɗansu musulmai suka zauna hotel ɗin da take to tana wahalar hawa da sauka ta kai ta kawo tana abubuwa sai wanda ga cikin musulmi ya ce bar to da Allah ki zaman ki in dai saboda ki tafi da kaza ko ki siyo kaza za mu dinga siyo miki ko san al'adar turawa babu taimako ba jin kai ba tsago shi kowa ta sa ta fishe shi to sai ta mamaki ta ga yanzu wannan matasa ba in ta haife su ba ba ma kabila su kai ko jinsi ɗaya ba ya za su yi mata wani tausayin da 'ya'yanta ba su yi mata ba kun san a turai idan da ya shekaru sai a ɗauke shi a kai shi gidan gajiyayyu saboda kai zai tanya karata ba za a dinga wahala da shi ba to sai su sai mamaki wannan mutane su zo suna mata wannan hidima wani abu ma a cikin ajihunsu sai ta ce wai ku wani irin addini kuke yi ta ce sai suka ce ai su musulmi ne addinin su musulunci kuma a musulunci shine taimako da jin kai mai karfi ya taimaki mara karfi na ƙasa ya girmama na sama na sama ya tausayi na ƙasa suka yi mata sharhin addinin musulunci sarki to gaskiya ku saka ni addinin nan naku wannan addini naku ya bani sha'awa idan ban manta kistar ba a wurin da ta shigo musulunci a wurin Allah ya karbe ta to malamai suka ce wannan sakamakon tausayinta da jin kanta da kyautatawa ita ma ana sai kyautata mata to shi yasa ana son shi, ana san tausayi da nuna ainihin hali na kware to saboda haka hakim ibn hizam yayi wannan ainihin tagomashi to shi ne sai yake tambayar manzo alaihi salatu wassalam cewa wannan abubuwa da yake yi menene su sai sai aslamta alama salafa laka min khair ka musulunta kan abin da ya shuɗe maka za na alheri me yake nufi da wannan gaba mafi yawan malamai suka ce wannan gabar ta nuna ba yahude ko ba nasare ko ba maguji idan ya yi wani abu na tausayi na jin kai ba wata farilla da Allah ya ɗora wa musulmi ba misali yanzu da za a ce wani kirista wani ba maguje bai shigo musulunci ba ya ce ni ku bar in ji ina ɗanɗana ɗana sallolin nan ana yi da ni ya zo ya tsarki ya alwala a yi azahar na asar magariba isha'i da shi sannan idan ramadana ya shigo ya ce to shi ma zai dinga yin azumi ya yi azumin muka masu yawa to yanzu idan ya shigo addinin musulunci wannan sallolin da wancan azumin mukan zai samu lada amsa shi ne babu lada babu lada domin wannan wajibi ne wanda sai an shigo musulunci yake amfani a wajen Allah ina fata an gane to akan haka wata farilla da mutum zai yi daga cikin rukunan musulunci a ce yayi hajji yayi zakka yayi azumi yayi sallah yana wajen musulunci ba shi da lada to amma idan yayi wani abu na taimakon bayan Allah wani abu na tausayi na shi kai ko dabbobi yake wa to idan Allah ya taimake shi ya shigo musulunci to Allah ba zai tozarta wannan ayyukan nasa ba wannan shine ra'ayin jumhurin malamai suka ce wannan shine abin da hadisin ya nuna akwai kaɗan daga cikin malamai wanda suke cewa ma'anan aslamta ala ma salafa laka min khair to suka ce wai ma'anarsa wannan tagomashi da yayi da wannan jin kai da yayi da wannan tausayi da yayi Allah ya matsa sakamako da takwici da wannan shi ne ya shigo addinin musulunci to wannan gaskiya ba shi ne fassara ta kwarai ba na'am Allah ya matsa ta goma shi wani Allah saboda wani abubuwa da ya nuna na tausayi to amma hadisin abin da yake nunawa ladan wayancan ayyuka da ya yi, to suna nan a wajen Allah subhanahu ta'ala to nan da muka ce babu itkil mushrik idan muka ce min izafati al-masdari ila ismil maf'ul muka ce an dingina masdari ne ga sunan wanda aiki ya fada a kansa ma'ana wani ya yanta wanda ba musulmi ba muna ganewa to yanta bayi yana da halaye daban-daban ko dai mutum ya ɗan bawa saboda tausayi saboda jin ɗai, saboda ya fitar da ɗan adam daga ƙangin bauta wannan wani abu ne wanda ba sai da wani dalili ba hali na biyu mutum ya ‘yanta wanda ba musulmi ba a matsayin kafara to yanzu a musulunci da musulmi zai yanta wanda ba musulmi ba a ce har yanzu akwai bayi da ake siyowa sai wani musulmi fara ta kama shi sai ya siyo bawa sai ya yanta a mamadin kafara kuma bawan nan ba musulmi ba to yanzu wannan kafara ta yi ko ba ta yi ba ta yi ko ba ta yi ba kaunan wahidan ko fi kaulanin to za mu ce kafara kala-kala ce a cikin alkur'ani wata kafara ta zo da ƙaidin imani ga bawa wata kafara kuma ta zo mutsulaka kamar yaya idan muka duba kafaratul qatli Allah zai ce fatahariru raqabatin mu'mina wanda yayi kisa na kuskure sai ya zamo kafarar da zai yanta bawa ne to ya yanta tabawa namiji ko mace muminai wannan kafaratul qatl to amma kafaratul zihar ba a yi kaidin imani ba na والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتهرير رقبة من قبل أن mata. kawai sai aka ce raqabatin min qabl an yatamasa kun ga wani kafaratu zihar sannan kafara ta rantsuwa la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum ko aqadtum ko aqadtum min amal iman da an karanta to sai aka ce fa kafaratuhu it'amu asharati masakina min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba musulma ko ba musulma ba ba ambata ba to yanzu kenan da mutum zai yi su zihari kuma ya zamo yana so ya janye wannan yanzu a ce a lokacin bayi ne sai ya zo ya siyo wani bawa ba nasare ko bawa ba yahudi ko bawa ba maguje sai yan tashi shikenan yanzu sai a ci gaba da harka ko kuma yanzu da mutum zai yi rantsuwa kuma yana so idan yi rantsuwarsa to sai ya zamo ya siyo bawa manasare ko bai hude sai ya yanta shi shi kenan rantsuwar an gama da ita kaulan wayi da kofi kaulan to a nan, jimhurin malamai suka ce akwai abin da ake kira hamlul mutlaq alal muqayyad idan wata aya ta ambaci wani abu a buɗe sai wata ta ambace shi a dabaibaice to sai a ɗora waccan sakakiya a kan mai dabaibai suka ce zai misali Allah yana cewa wa ashidu iza ta baya wa ashidu ku kafa shaidu wani irin shaidu ba a ce musulmi ba ba a ce wanda ba musulmi ba to amma wata aya ta Allah ce wa ashidu zawai adalin minku suka ce tauke nan, wannan ya nuna ba za a sa shaida wanda yake ba musulmi ba kai ko da musulmin ne idan mai rangungon ne ba za a saka shi ba wani kwashi zubar na wai adalin sai an samu adali yauwa mai magana ɗaya ko mai magana biyu mai magana ɗaya ko mai magana biyu an ce kyawun da ci da wai magana ɗaya haka ne in yi kuskure ma ya tafi ba gyara ba yawa gawar dattijo in ya yi daidai magana daya in ya kuskure kun magana biyu da ka yi zanyi ba ta daidai ba shi ke ta tabbatar da ta daidai to a nan jimhurin malamai suka ce ko ka kafaratul biha ko ka kafaratul yamin ba za a yanta bawa ko baiwa ba sai wanda suke muminai saboda waccan ayata ta kafaratul qatl ta yi ƙaidin imani kamar yadda ba za a sa wani shaida ba adali ba tun Allah ce wa ashhadu zawai adalin minkum mimman tara min ash-shuhada to wani shi ya nuna sai adali to yanzu an dora mutlaq al-muqayyid suka ce to anan ma kafara ta zihari ko ta rantsuwa in mutum ya yanta wanda ba musulmi ba ko wanda ba mumini ba kafara ta ba ta yi ba wannan shi ne ra'ayin jumhurin malamai amma su hanafawa suka ce a'a in dai kafaratu zihar ce ko kafaratu nemin in dai bawa ne sunansa bawa bai ma guje ba hude ba na tsare, ka yan tashi to a wajensu su kafara ka tayi suka ce domin ai Allah shi ne ya sani kuma ya fi kowa sani kuma da saninsa ya ambaci bawa ko bai yi kaidi ba saboda ka kuma kirinki ne suka ce kuma domin ai akwai abin da ake la'akari da shi akwai sababi akwai hukunci suka ce idan sababi ya saba da hukunci to ba lalle ba da hukunci iri daya suka ce yan tabawa a wajen rantsuwa menene sababinsa rantsuwa yan tabawa a wajen zihari me sababinsa zihari to yan tabawa a wajen kisa fa me sauƙi sa kisa to ashe kenan sababi ya bambanta sababin wancan an yi kisa sababin wannan an yi rantsuwa sababin wannan an yi zihari to ashe idan sababi ya bambanta hukunci zai bambanta suka ce to shi yasa mu ma muka ce kawai ga abin da za a yi suka ce ai yanzu idan muka duba hatta wajen alwala alwala domin sababin da za a yi alwala Shi ne za a zo a yi sallah kuma mutum lafiyar sa kalau to sai aka ce a wanke hannaye ilal marafiki to amma ita ta mama sai aka ce a wanke ko ko a shafi hannu zuwa a nufin wuyan hannu biyu duhu kuma wa aydikum din nan ana nufin iya nan domin suka ce a Kur'ani idan aka ce Aliyadu to iya nan ake nufi ma'ana wuyan hannu idan ana so a wuce to shine za a yi ƙarin bayani da aka ce wasariku wasariqatu faqafu aydiyahuma an faɗi inda za a je ba a faɗa ba nan ma sai aka ce famsu famsu bi kuma aydifum to domin ana nufin iyalan amma alwala da ake so aka a wuce sai aka ce ilal marafiki to in qur'ani yace aliyadi ya tsaya wuyan hannu yake ne in yana so a wuce to shi ne sai albirfa suka ce to kun ga anan ita taimama wani hukunci ne alwala kuma wani hukunci ne mai alwala ba zai zo ya tsaya wuyan hannu ba dole sai ya kai zuwa can suka ce to kuma shi yasa muka ce in zihari ne kowane bawa ya isa idan zuwa ne kowane bawa ya isa suka ji kamar akwai ɗan ƙarshen gaskiya ko <laughs> to amma dai gaskiya ni na fi tafiya a kan ra'ayin jimhur domin menene hikimar yan tabayi domin a ƙara wa musulunci 'ya'ya masu yanci shi bawa kun san cewa kuma da bayan don yanzu bawa idan yana tsalla mai gidansa ya daka masa tsawa kaiwa ne to shi kenan dole ya tafi sai tafi farilla ko nafila nafila nafila ma'aiki alaihi salatu shi kadai ne zai kira ka kowace sallah kake ka yanke ko azhar ce kana tahiya sai manzo Allah alaihi salam ya kira ka dole ka ce labbaika ya rasulullah eh ba za ka tsaya ka ce ka san nabi ba wani kai to saboda haka anan za mu iya cewa da nake magana na bambanta yau to saboda haka so dai a hana wannan shine ra'ayinsu kawai kowanne ne ka yanta abin nan ka fara ka tayi to amma kamar na ce ina tare da jumhur ne gaskiya saboda hikimar shi ne a kara wa musulunci mutanen da za su yi bauta ta Allah yanzu shi an ne ka yanta shi kawai dai ka fitar da shi daga kangin bauta ba sallah zai yi ba ba azumi ba san me Allah zai a gaba ba amma dai a yanzu a arna yake hikimar kuma musulunci a sama musulmi yanci kaga yanzu misali menene al'auran mace a sallah dukka jikinta banda fuska da tafuka sai ta rufe sai za ta yi sallah ita kuma baiwa in za ta yi sallah al'auran namiji shine al'aurata ma'ana in ta daura zanen da ya wuce cibiyar rufe gwiwoyi sai ta yi sallah ta shi kenan ta yi kaga akwai tsibaye sosai akwai ci sosai abubuwa da yawa dai wanda malamai suka ambata in yi ibada rabin ta dace Allah ya datar da mu to almuhim dai jimhur magana sa ita ce aqrab ila sawab Allah ya datar da mu sai hadisi na gaba yace babu man malaka min al-arab raqiqa an abdullah bin umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أغار على بدن مصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية رضي الله تعالى عنها يتباب من ملك من الأرض رقيقا wannan babi ne da yake magana dangane da wanda ya mallaki bawa daga cikin larabawa an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma an karɓa wannan hadifi daga abdullahi ɗan umar allah ya ƙara masa ya dashi da mahaifinsa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan allah tsira da amincin allah salatu bata gare shi a gara ala bin musalif wato ya kai hari <coughs> akan bani mustalif wa hum alhali suna a shagalce ma'ana ba su da aune wa an'amuhum tusqa alal alhali dabbobin su ana shayar da su a bakin wani ruwa fakatala muqatilatahum sai ya kashe ainihin mayakansu wasa ba zarariyahun kuma ya ribance wato maza abin da mata da ƙananan yara wa asaba yawma idin juwairiya a wannan lokaci kuma manzo alayhi salam ya zama ya samu na na juwairiya Allah ya kara mata yadda to wannan da yace babu man malaka min al-arab rafiqa wata matsala ce bai yi akan ta ba shin ana bautar da larabawa ko ba a bautar da su sannan idan ana bautar da larabawa larabawa ne yan uwansu za su bautar da su ko hadda wanda ba ba larabe ba saboda su jinsi ne mai daraja a dunkule idan mun duba to amma ra'ayin jumhurin malamai ya halatta a bautar da su saboda wannan hadisi da kuma hadisi ma da zai biyo nan gaba yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi a gara ala balil mustalik ya kai hari akan badal mustalik wa hum gharun wanda yake da nusa irin tawa sai ce al sai ce addafu bi sur'a wato a tunkuda wato a tunkuda wani abu da gaggawa yace liqasil istisal wato domin nufin a tumbuke abu a tumbuke shi a cire shi a gama da shi wannan abin da kamata liqasdi liqasdi istisal ba liqasdi bane eh liqasdi istisal domin a tumbuke abu ga baki da sai inda yace wa hum ne yace jam'u ghar bi tashdid ay gafiluna ay akadahum ala ghirra wato manzo alaihi salatu wasalam ya kama su suna wato ainihin a gafale yan uwa yadda wannan kisa take su banin mustalif Ƙabila ce ta larabawa daga cikin kabilan kuza'a ma'ana wani ɓangare daga cikin kuza'a akwai wuri da ake kira Usman ko kuma kudaid wanda shine yankin da suke to kun san addinin musulunci ba dolan addini bane addinin musulunci faɗakakken addini ne ba a so musulmi ya zama dolo gaɓo. musulmi wayayye ne wanda zai kula da duniya su da lahirarsa to sai labari ya zo wa ma'aiki alaihi salatu wasalam cewa banul mustalif suna nan suna shirin kawo hari ga ma'aiki alaihi salatu wasalam to kun ga manzo ba zai haɗe hannu ya zauna ba ba musulunci bane ba wayewa bace a ce ana shirin kawo muku farmaki ku ce hasunallahu wa ni'mal wakil eh ku faɗa amma ku tashi musulunci na so ƴaƴansu zamo zakakurai masu sanin ciwon kai masu wayewa wanda suke arifin bakan wannan ba manzo alaihi salam mafi yawan diyakin da manzon Allah zai yi ko ne ka samu ya ji ana shirya masa makarkashiya to anan manzo Allah zai riga su ko kuma a kawo masa farmaki ko abin da ya kama da haka ba za ka taɓa samun yaƙin da mazan Allah haka kawai ya je ya kai ma wasu farmaki don fin karfi ko wata ganima manzan Allah bai taɓa wannan ba makiya musulunci za ka ji suna ta eh, maganganu cewa ana karkashe mutane ana kwace dukiyoyinsu ana wane ne wato abin da zai baka ce. yanzu masu irin wannan su suka fi kowa zalunci ku duba zai da ƙasar Amerika take wa duniya ta kai har-har inda ta ga dama kuma tana da yanci ku duba shugaban kasar banu eh, eh, eh, Zuwaida a zo a kama shugaban kasa da matarsa a sa musu hankon wani wulatanci ya kai wannan wai kuma su suke ce motsi yan ta'adda akwai tazanci da ya kai wannan a zo a samu kasa mai yanci a duba ya ruwan makami kuma wai wannan shi ne wato ainihin wayewa wasu shi ne ainihin hankali wannan zabinci ne musulunci bai da wannan ba ko ba musulmi ba ne haka kawai musulunci bai da aje a zarance su ba to su banil mustalif sun kasance suna shirye-shiryen kawo hari ga ma'aiki alaihi salam to sunnan ma'aiki alaihi salam idan ya irin wannan kishin kishin zai tura 'yan da'awa masu kira zuwa ga musulunci su je garin su kira mutane zuwa musulunci kuma idan suka je kafin su shiga dama za su je ne dab da fitowar alfijir su ji za su ji kiran sallah ko ba za su ji ba idan suka ji mudus to garin ya tabbata garin kafirai to sai su je kuma da zimmin kiran mutane zuwa musulunci idan aka hada su to ya tabbata karra ana adawa da musulunci to nan duk matakin da aka dauka akan su kenan. to lokacin da ma'aiki alaihi salam ya samu labari cewa lalle mutanen nan sun gama shiri tsaf za su kawo hari madina niyya su ma su gama da manzo alaihi wasalam to manzo baya daukan jita-jita sai ya tura buraida ibn husayb al-aslami radiyallahu ta'ala anhu cewa ka je cikin mutanen nan ka je mana menene gaskiya wannan saboda ka sai ya shiga burtu sai ya je wajen al-harith ibn abi zira shine mahaifin juwariya da zamu magana a ta matan manzo alaihi salatu wasalam wanda shine shugaban wannan kabila to sai ya je a matsayin wato ainihin masoyinsu yake dan sakin maganganu haka domin addinin musulunci ya ba sahabbai lafifi idan suna so su bugi cikin wanda ba musulmi ba to dan saki wata irin magana haka akan musulunci saboda sai dan saki maganganu sai haris sai samu shiga ake ta ai muna nan muna shiri wannan mutumin ya zo ya raba ‘ya'ya da iyaye ya raba ƴan uwa da ƴan uwa ya zo da bakon addini mun shirya tsaf za mu yi maganinsa sai mun share su da baki ɗaya ba daɗe wannan ba za mu ɗauki mataki to kaga ta tabbata abin da ya zo manzo alaihi salatu wasalam to shi kenan sai musulunci ya naɗe hannu a sai a shiga masallaci a ta addu'a a ah, wannan ba shi ne tsarin musulunci ba to manzo alaihi salam yana bin wannan shi kenan sai ya shirya runduna to shi ne nan yake cewa wato agar alaban musalif ya yi wato ya kai farmaki ko hari a kamar musalif wa kuma garuna alhali suna gafale ma'ana ba sa da wani aune ba sa tare wani abu zai faru kun san shi addinin musulunci daga cikin tsarinsa idan za a kai farmaki to ana ɗaukan matakai na fita a lokacin da mutane ba ma ainihin duk suna a farke ba cikin dare ake shiryawa a tafi kuma akan canza hanyar da ake saran za a haɗu da wasu yadda ana zuwa tun da suna maka fare ba sa sallar asuba sa ta share su to lokacin da za a je wato dab ko dai da fitowar alfijiri kuma ya riga ya fito ai kun ga lokacin da manzo salam ya kai hari a Khaibar ba sa da aune kawai sai dai su ga tsantsani a ba duk sun fito da masu fatanya da masu magirbi za a tafi ainihin gonaki kaga ba shiri saboda gani suka ce Muhammadu bar Khamis a ga Muhammadu nan da rujuna sai suka koma a guje almuhim dai manzo alaihi salam ya yi shigar da basu yi zaton za a shigo a daidai wannan lokaci ba shi ne tewafin ghaƙun alhali suna ainihin gafale ba sa da masaniya wa an'amuhum tusqa alal ma alhali dabbobinsu ana shayar da su a bakin ruwa shi ruwan sunansa almuraisi shi ta zaga shi wannan yaki ana kiransa gazwatul muraisi ko gazwatul banil mustalik duk ana ambatansa da wannan suna kada ku manta shine yakin da hadisatul ifki ta faru an dawo daga wannan yakin da na isa Allah ƙara mata na kamar ta hika to an gama yakin an dawo an yi sansani ana ainihin bacci da dare to ana shirye-shirye gari ya kusa wayewa ana shirye shirye ta tahowa da na isa Allah ƙara mata yadda sai ta tafi domin bai buƙatar ɗan adam to ta kammala buƙatar ta dawo za ta shiga haudus ma'ana darbukarta to sai ta shafa wuyanta sai bata ta ji abin wuyanta ba a wata kissan ma tsakiyar ta tana na asma ta aro to saboda haka sai ta tafi inda ta zai biyan bukata domin ta gano wannan abin wuya nata to ta je take ta nema take ta nema su kuma wanda aka dora musu nauyin kula da laguna na Aisha to sai suka ga cewa duk an gama shirye za a tafi ta tana rufe sai suka ɗauka tana ciki ita kuma ya ce a lokacin ba za a ɗauka cewa akwai ta tana ciki ko ba ta ciki ba a ji cewa ta yi nauyi da rubuka ko an ji ta shafal domin yarinya ce ba ta wuce shekara sha uku ko sha hudu ba kun ba ta da jiki a lokacin almuhim dai a wannan yakin ne wannan hadisa ta faru ina fata an gane to shine sai yake cewa wa an'amuhum tusqa alal ma alhali dabbobinsu ana shayar da su a bakin ruwa malaman sira suna cewa a wannan yaƙi an samu raƙuman da ba su kasa dubu biyu ba an samu awakin da ba su kasa ainihin ɗari biyar ba fakatalla muqatilatahum manzo alaihi salatu wasalam ya kashe wanda suke mayaƙansu. daga cikin adalcin musulunci idan an je yaƙi ba a kashe mace ba a kashe yaro karami ba a kashe tsoho ba a kashe wanda ya shiga wajen ibada yana ibada musulunci bai da a taba su ba sai lokacin da ga tsoho ya ɗauko makami ko mata ta ɗauko makami ko yaro ya ɗauko makami to wani shirya za a iya fuskantar sa amma muddin an gan su a gefe to musulunci bai da a taba su ba dan Allah me ya kai wannan tsari kada ka manta arnan duniya farmakin su bai ware mace bai ware yaro bai ware tsoho bai ware mara lafiya haka za a yi masu taɗin yan kaɗanya a yi masu kisan kiyashi manzo salam wata rana ya ga wata mace a filin fagen fama ga ta nan matacciya manzo Allah ya nuna ɓacin rai ya ce ma hazihi tuqatin wannan ai ba yaƙi take me a kashe ta to wani yana nuna dattakon musulunci da sanin ya kamata sa na faɗa maku akwai wata a dudu ya bai wuce shekara biyu ko uku ba tana karanta faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin sautin nisa kullama nabidat juluduhum baddalam juludan ghayraha li yadhuqul azab Allah yake bayanin cewa kafirai Allah zai shigar da su gidan wuta duk lokacin da fatar jikinsu ta ƙone ta ƙandare. Allah sai ya sake masu sabuwar fata til domin su ɗanɗana azaba sai take cewa wannan addinin babu tausayi a cikinsa in mutum ya ƙone a ƙyale shi ya ƙone mana amma a ce a sake mai da masa sabuwar fata a ɗanɗana masa wata azaba to da ta ga kisan da yahudawa suke ma ainihin falastinawa ba a tausayin yaro ba tausayin mata ko tsoho abubuwa na rashin tausayi kaga yaro an fille kafarsa yaro an yanke hannunsa yaro an raba shi biyu sai ta ce to waɗannan mutanen abinda waccan ayan wancan addinin ta faɗa idan an masu wannan ba a yi zalunci ba wa ya faɗa maki a antum alamu amillah ko ne kuka fi sani ko Allah duk abin kaga Allah ya shirya to wallahi ya san wanda aka shirya ma ya dace da wannan abin yanzu don Allah kalli kidnappers din nan irin rashin mutunci rashin tausayi da suke na faɗa wata munasaba wasu ku sun gani irin yalwar jarkar nan ta mai Na ga an kama wasu bayan Allah an mai da hannunsu baya an ɗaure an sa kyalle an ɗaure fuskokinsu an hura wuta wannan yalwar jarkar a sa sai ta abin nan ta kama ana bin tsara diga masu a baya ba riguna a jikinsu an ɗaure hannu a ba an ɗaure ido mutum ya tashi yana tsalle yana faduwa bai san inda zai fada ba bai kashe ba bai raunata ba bai taka ba bai zubar ba in ma kuɗi ne aka ce dangi su kawo bai ce kada a kawo ba a masa irin wani alama wani a ɗaure shi a yi tsalle da irin takalmin na sojoji a dira akan ruwan cikinsa a yi tsalle a fada a kan ƙirjinsa a karya ƙarƙarinsa bai zagi kowa ba yanzu wannan masu irin wannan wata kuda za a ɗanɗana musu ka tausaya musu wanda ba su tausaya wa bayan Allah ba saboda haka duk abin da Allah ya tsara akan bayi Allah shi ya san mai halitta Allah ka raɗafa mana to saboda haka manzo alaihi salatu wasallam ya karkashe mayakansu wasa ba zarariyahum kun manzo alaihi salatu wassalam ya kama ainihin wato wanda suke mata da yara a matsayin bayi wa asaba yawma idin zuwairiyata. radiyallahu anha a wannan yakin ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato ainihin ya samu zuwairiya. Allah ya kara mata yadda na na ɗaya daga cikin ummatul mu'minin ne babanta shine wancan al-harith ibn abi dhira shugaban wancan kabila to tana daga cikin wanda aka kama a matsayin ribatattun yaƙi da aka raba ganima sai ta faɗa hannun wani sahabi sunansa sabit ibn qais ibn shammar sai ta faɗa a hannunsa to sai ya rubuta mata fansa ko ta nemi cewa to dan Allah ya rubuta mata fansa ma'ana ya faɗi kuɗin da yake bukata ita kuma ta ga yadda za a samu wannan kuɗin sai ta to shikenan ya yarda to sai ta je wajen ma'aiki alaihi salatu wasalam ta ce ya ma'aikin Allah ni yar babban mutum ce kaji kaji kaji ga abin da ya faru an kama ni a matsayin baiwa kuma sabit ibn qais ibn shammas na fada a matsayin rabansa kuma ya yarda ya rubuta min ainihin fansa to shi ne zo ma'aikin Allah ka taimaka mu to sai manzo alaihi ya ce to zan yi maki abin da ya fi wannan zan ba ki kuɗin fansa zan yanta ki kuma zan aure ki kin amince ta ce ta yarda. kuma wato abin sha'awa kun ga mun ce an kama bayi ina jin waye daga cikin sahabbai yace ban taba ganin mace mai albarka ga dangin ta kaman joyiriya ba domin lokacin da manzo alaihi salam ya ƴan ta wanda malamai sun yi bayanai masu yawa wasu suka ce shi ne a matsayin sadakinta tunda kun ga in ma an kalli abin da za a bata na yanci a ce tana baiwa ta zama ya ta ba da kuɗi shi ya fi ko ku ta zama ya ko ba ta ba da kuɗi ba amma ya zama wannan shi ne sadakinta haka wannan shi ne abin da ya fi mata kuma ta aure annabin Allah alaihi salatu wassalam to ta amince na na Allah ya mata yadda take ta na yi takaicin abin nan ta ce tun da na ganta ta zo domin na yi da ita aka yi wannan tafiya. ta ce tun da na ga ta zo ta san tausayin manzo a rashin salam ta zo tana ta wannan wato magiya kaza kaza ta ce na yi san zai yanta ta yi aure ta manzo alaihi salam ya yanta ta yi aure ta to manzo Allah yana aurata sai sahabbai suka ce ya za a yi mu bautar da surukan ma'aiki alaihi salam kowane sabi sai ce to bawa na na yan tashi. duk suka saki bayan suka yanta su to kun ga anan manzo da salamu hikimar wannan auren shigo da ta zuwa addinin musulunci sabu ne rahimahullahu ta'ala yayi littafi wanda ya sa masa hikimomi na auratayya da manzo alaihi salamu yayi duk matan nan na baki alaihi salamu goma sha ɗaya na na ita kadai ce budurwa duk da baki su zawarawa ne za ka samu ko dai a aure ta don a daɗaɗa wa mahaifinta kamar na na hafsa da aka aure ta daɗaɗa wa sayyidina umar ko kuma aure ta domin a tausaya mata ba danyi kamar zainab Umar masakin irin su sauda wannan duk tausayi ta manzo Allah ya aure su sauda ma da manzo Allah ya aure ta kusan ta kai shi ta mafi hamsin a duniya to kai yanzu Allah za a aura ba shekara hamsin a kara maka ma dubu ɗari biyu. ko sai ka ce a kai dai a bari eh a kyale ayi hakuri a bakudin a bar auren to amma ma'aiki alaihi salam auren sa ba na gwangwajewa bane aure ne na tausayi aure ne na jawo mutane addinin musulunci shi kansa na faɗa muku lokacin da Buraida ya je ai da babansa aka tattauna ko ya ce ga shirin da suke amma daɗin manzan Allah ya auri yarsa shi ma sai shigo addinin musulunci me ya kai wannan kaga ba abin da yake wannan wannan shine ainihin hikima ta addinin musulunci to dai lokaci ya mana sa a nuna mu lokaci za tsaya a nan abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya babu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya fata mana kuskuren ya ganda mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. <laughs> sakewa za ki tambaya yake cewa an ce ma'aiki alaihissalatu wasalam idan ya kira ka kana sallah dole ka yanki sai ya kira ka ya ka ba gama sallah ba to in ka dawo dorawa za ka <laughs> ko ko sabuwa za ka saboda wani abu ya shiga sai eh, yanzu misali ka yi raka a biyu ya ka ce ka je ka siyo kaza ka je ka siyo mai kaya nawa nawa kaza kaza ce kaza ka kawo ka ce gashi duk wanda magana ita riga ta shiga yawwa sabo sallah na ka sake wannan yake cewa manan mace ce jini ya zo mata bayan wani lokaci sai ya tafi sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada sai bayan kwana uku sai kuma jinin ya dawo shin shi ma za ta lissafa da shi a cikin ragowar jinin da ya tafi ne ko kuma jinin cuta ne na farko idan ta gan shi da wannan sifofi guda hudu da aka sani na sifofin jinin al'ada malamai sun sha faɗa wa sifofi su mata sun sani to idan ta gan shi da wannan kamannin cikon wancan jinin ne akwai saɓanin malamai jinin al'ada ko kuma samun tsarki tsakanin jini da jini kwana nawa ya kamata ya zama da yawa daga cikin malamai suka ce dole a samu tazarar kwana goma sha biyar suka ta hikima a nan saboda ba zai yiwu mace ta samu tsarki ƙasa da wata uku ba yanzu misali idan aka ce ta yi jinin al'ada misali sati ko muƙaddara kwana biyar sai ta samu tsarki bayan kwana biyar sai wani jinin ya zo sai aka ce sabo ne to kuma sai ta yi kwana biyar ya ɗauke sai ta yi tsarki kaga da ta yi jini biyu a wata ɗaya to sai suka ce to dole ne karanci a samu tazarar kwana goma sha biyar a kaddar al'adar na za ta yi kwana goma sha biyar tsarki kwana goma sha biyar kaga akalla an sami wata guda to almuhim idan wannan jinin da ya dawo ta gan shi da alamomi irin na jinin al'adar nan guda hudu to cikon wancan jinin ne yawwa saboda haka nan, inda tana yin idda ne ta ɗauka yanzu ta fita shine na ƙarshe har zawarawa sun fara zuwa sai ya dawo sai tafi su dakata eh bai gama ba kenan saboda haka sai ta abin nan ta samu zarki idan kuma ya zamo babu sifa ko ɗaya daga cikin jinin al'ada to yanzu wannan damu fasadin ne jini ne na rashin lafiya in yi sosai ta je ta nemi magani kuma saboda haka ba zai hana ta wani abu na addini ba wani ce don Allah malam menene ingancin maganar da ake cewa duk matar da mutum ya aure ta to da ƙashin haƙarƙarin shi aka halice ta to ni ban san wannan ba abin da na sani na na hawa Allah ya ƙara mata idan ce aka halitta daga haƙarƙarin na annabi Adam to amma kai ko ni ban san wannan ba eh. ya ce malam mene ne ya ce malam mutum ne suka sami sabani da iyalin shi sakamakon ɓacin rai sai rantsuwa cewa ya fasa yi mata ɗinkin da ya niya kuma har ma ya je wajen tela ya karɓo kayan da ya kai masa domin a ɗinka mata amma sai ta ba shi haƙuri kuma ya haƙura sai yi mashi magiya a kan yayi mata wannan ɗinkin shimmalan dole ne sai ya yi fara wannan rantsuwar da ya yi ko kuma yaya hukunci yake a dole ne inda ya rantsuwa wato gaskiya akwai karancin da takwa wajen musu mazaje don allah yanzu kai ai ka zama abin dariya ka kai ka kaddara ma ba wai rai ba ka kai dinki ka biya ko ma baka biya ba sai aka rabu ai daga cikin dattakun ka in ma akwai iko ka tsaro na turmin ka sai a ƙara mata dinkin haka ya kamata amma karanta ita isa don kun yi ba yanzu dan Allah ya zube da kunya ba da aka dawo sai yanzu dan Allah ya kaje da kaje gun tela ka ce a fasa sai ta shirin shedan da abin da zai kira to da Allah bayan Allah a dinga abubuwa na sunin ya kamata a dinga da taku. da takon na shi ke nuna dan abin adantaka da kuma ainihin ruwa dan abu kaɗan wani sai kaga ido ya rufe Allah ce wa la tasu da Na bainakum na taba hikaito mana sayyidina Hassan matar safa ya saka da Allah ya ce wa mati uhun ya ba ta mutu'a ta dinari dubu talatin da biyar ta ce ga wannan aje a ɗanyi kwalliya kafin Allah ya kawo miji dinari dubu talatin da biyar dinari dubu ɗaya yanzu guda ɗaya nawa ne dinari ɗaya dinari ɗaya yanzu ya kusa ya kai miliyan ɗaya nake zato tun da rubu'u dinarin ya hau da dubu ɗari rubu'u dinarin to yanzu dinari ɗaya ya kusa akalla kake dubu ɗari tara to ka ce dubu ɗari tara su dubu talatin da biyar wannan fa ya sake ta ya ce gashi ta je da ɗanyi kwalliya kafin Allah kawo mu zuwa to amma wani wallahi ana fara rigima zai je ya ɗauke akwatin da sauran turamen da ba ɗauka bai kai su makwata ya ɓoye Ta yadda in ma ta ɓace ya sake ta ya tsira da wancan haba Allah gafa da bada ai wannan karanta ce Allah ya kiyaye saboda haka dai sai ka kafara Eh, sai sai kayi ka fara wai ka wani kan daga riki wai ran su ya baci dama ana wannan ne ana wasa da dariya ai rai ke baci ai wannan eh saboda haka abin nan sai aka ce ana roƙon malam da sauran yan uwa su sanya wata baiwar Allah mai juna biyu wadda tana asibiti a yanzu Allah ya bata lafiya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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم رد عنا شرورهم اللهم اكفنا شرورهم يا رب العالمين اللهم كلنا عليهم يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وأمن روآتنا اللهم استر عوراتنا وأمن روآتنا اللهم استر عوراتنا وأمن روآتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين اللهم هد أولادنا اللهم استجلهم يا رب العالمين اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين